Eh, wannan lamarin ai ba wani abin mamaki ba ne lalo. Saboda abu ne wanda ni da na ji labarin ma gaskiya sai na yi mamaki. Saboda islai kamar ya tsawaita. Sai dai ina ga wata illan shi mai tausayi ne mai son rangwame a jama'a bai son wahalar da su sojoji da kuma sauran al'umma. Wato kana tunanin kamar wata ukun ya yi tsawo kenan? <laughs> Eh, ya yi tsawo kwarai da gaske ya yi tsawo. saboda wasu dalilai da zan iya baka a yanzu a lokacin da muke Sierra Leone lokacin da Abbas ke mulki sai ce ya kira shi tactical commandant dinmu wani ana ce masa brigadier general Mitiki Maxwell Kobe lokacin yana colonel hmm. yana kiran sai ya gaya masa ya ba shi 24 hours sojojin Najeriya su kama ƙasar Freetown. Wato sawa'i 24 kenan. Sawa'i 24 su kama cikin Freetown a kori shugaban ƙasar nan da ya wannan tawaye. kuma za ka sha mamaki in ka duba rekod ɗinku za ka gani a wannan lokacin cikin wannan lokacin aka kama saboda ran talata ya ce sannan ran laraba sai ga mun kama gidan shugaban ƙasa kuma a wannan lokacin abin da zai baka mamaki shine mu asalin troops din a sojojin najeriya muna tsallakin ruwa wanda sai mun tsallaka da ta kaga helikopta ba zai iya daukan manya-manyan makamai ba saboda haka da bai kake tsammani muka shiga cikin garin Freetown da kananan makamai ne wannan da ake cewa ah, mai jigida ana ce mata GPMG sai wannan normal AK47 da kowa ya sani sai wancan FN rifle din ba ka mhm. tunani kamar watakila ganin cewa in ka kwatanta da yanayin da misalin da ka bayar wancan kaga kun san inda za ku je ku kama wannan kuma yaƙi ne na sunkuru wanda ba a san inda waɗannan mutane suke ba takamaimai ba ka ganin mabanci eh, kenan da yasa aka tsawaita wannan yaƙi wancan ma Mahmud ya lalo yaƙi ne na sunkuru wancan ma domin ne ai cikin garin wata ƙasa ce fa misali don na ce maka town ƙasa ce ta wasu wanda kamar ni inda da nake magana da kai a yanzu ko na san duka lungu lungunta ta ne ban da ilimin gaibin da zan iya gane cewar shin dan tawaye ya makale akan wancan benin a'a dan tawaye ya makale akan wancan bishiyar ba zan iya ganewa ba haka ne kaga za ka iya kiran su kenan shiwa kamar yakin sun koro. To ya kake kallon batun da shugaban ƙasar Chadi wato Idris Deby ke cewa kada Najeriya ta hau teburin wato sasanta da ƙungiyar Boko Haram ne. Eh wallahi ni na yarda da shi ni ma gaskiya ina da wannan tsarin a cikin zuciyata. Kana kamar saboda abu ne kana kamar an ɗauko hanyar shawo ƙarshen wannan matsala kenan yasa yake ganin akwai ba buƙatar sai an hau wani teburin tattaunawa? eh shi ban san manufarsa ba gaskiya amma ni misali manufata a nan na cewar kar a hau teburin tattaunawa shine misali wannan abu ne fa wanda mutanen nan har ga Allah suka cutar da al'umma da ƙasa baki ɗaya na tsawon shekaru suna cutar da mutane saboda haka ni nake kamar cewar idan har aka ce a yi sulhu to gaskiya an cutar da al'umma saboda haka ni ana ra'ayin a gani na bai da wata ma'ana yin wannan sulhu wai ka dake don mutuwa mai ban tsoro mutuwa mai baka dose soja. Don wata ya fitina ita ta mu ta yi toda. Don wata rigima ita ta mu ta yi toda. Wai kun ji arna akai ko akai

hajiya a mai tuwa ta makyauta don soja.